وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم كان تدرسي نبقي أشكين ثلاثين مسألة ثلاثين ترى إن شاء الله على العقيدة الطهاوية مسألة ترى لتجي الإيمان بالإسراء والإعراض الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي mai rasuwa a ƙasar masar hijira na da shekara 321 shekarunsa 1112 da mutuwa yanzu rahimahullahu ta'ala yana bayanin aqidar ahlus sunna a littafinsa al'aqidatu tahawiyya matsala ta 39 ce Wani mi'raju haqqun kuma mi'raji gaskiya ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم kuma hakika an yi isra'i da manzon Allah mi'raji gaskiya ne kuma an yi isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda ake cewa al-mi'raj wa urija bi shakhsihi fil yaqba an haura da jikin annabi an annabi sallallahu alaihi wa sallam jikinsa aka haura da shi firyaka ba a farke ba yana cikin barci ba ilan sama'i aka haura da shi zuwa sama wannan shi ake cewa al-mi'raj thumma ila haythu sha Allahu ta'ala min al-ula sannan aka kai shi wurin da Allah madaukaki yayi nufi min al-ula wanda ya danganci wato duniya ta sama wa karamahu Allah ta'ala bima sha'a kuma Allah ya yi karimci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya daraja shi da irin abin da ya yi wa auha ilaihi ma auha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin wahayin da ya masa wannan lokaci ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abin da manzon Allah ya kiri ba وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى وهكا سيرا دا أمنشن الله ستبت دا النبي محمد فجد الله هرا دا كما ننجد الدنيا وانا إتشي مسألة ستبتن دا كارا الحرسي نبقى تشتين ثلاثين نلتاف على عقيدة الطهوية لا شك ولا ريب أن الإسراء والإعراج حق كما يندى الإمام الطهاوي فلا باب شك الإسراء دكما الإعراج كثيان وأن الإيمان بهما واجب واجبين قوة مسلمية يردد أبوه وغلابي وإنه ولا يشك في ذلك مسلم باب والمسلمي من أكيد أهل السنة وأن شك ولدى أجند الإمام الطهاوي يقول أجند أكيد شيما الإسراء هو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جسدا وروحا الله يعلم النبي محمد daga makka zuwa kudus da jikinsa da kuma ranka wannan tafiyar da aka yi a cikin dare ita ce ake kira al-isra والمعراج شرعا هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة حتى الوصول إلى سدرة المنتهى inda ake cewa al-mi'raj shine daukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka yi daga masallacin Qudus shine ake cewa al-Masjid al-Aqsa masallaci mafi nisa saboda yana da nisa daga garin Makka ila sama'i sabi'a aka haura da annabi Muhammad daga masallacin Qudus zuwa saman bakwai har dai aka kai shi sidratul muntaha wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a inji al-imam al ta'ala wajibi ne ka yarda an dauki manzon Allah daga Makka an kai shi masallacin Qudus wajibi ne ka yarda an ɗauki manzon Allah daga masallacin Qudus zuwa saman bakwai to ahlu sunna ba sa faɗan magana sai da hujja قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني wannan shi ne tafarkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kira mutane akan hujja kuma ita ce a cidar sunna al-isra ya zo cikin Alƙur'ani. don haka ya sa ma ake kiran suratu bani isra'il da sunan suratul isra me Allah ya faɗa a farkon sura سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة غدا من سورة الإسراء aya ta farko tana magana akan tafiyan dare da aka yi da annabi Muhammad aka ɗauke shi daga makka aka kai shi masallacin ƙudus subhanallazi asra bi abdihi asra bi abdihi wanda ita ce hujja ta al-isra a cikin littafin Allah sarki ya tabbata ga Allah wanda ya ɗauki bawansa yayi tafiyan dare da shi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir haka nan ma al-mi'raj hujjarsa ta zo cikin al-qur'ani a suratul najmi nan ma a farkon sura wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى inda sijaratul muntaha to haka isra'i ya samu ayar alqur'ani al shi ma ya samu ayar ta alqur'ani Allah madaukaki ya dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka ya kai shi Qudus wace tafiya aka yi a mafarki ne wannan dalilin ya sa al-Imam yayi matashiya a kai yana cewa wa urija bi shakhsihi an haura da gangan jikin annabi Muhammad fil yaqba ba a barci ba idanunsa biyu ila sama'i aka kai shi sama saboda haka isra'i ya tabbata ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da jikinsa da kuma ransa wa urija bi shakhsihi fil yaqba ila sama' abin da al-imam tahawi yake nufi yani asra bi ruhihi wa jasadihi la bi ruhihi faqat Allah ya dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa saman bakwai da jikinsa ba wai da ransa kadai ba wa hadha huwa al-asahh min al-khilaf wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin sabani da aka samu game da shin an tafi da manzon Allah da jikinsa ne ko kuwa a cikin mafarki ne Allah ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadu fatawar lajina mujallad na uku shafi na ɗari uku da saba'in da uku don haka fal isra wal mi'raj al iman bihima wajibu kai imani da isra'i da kuma mi'raji wajibi malaman sunna suna cewa inna munkirahuma kafirun duk wanda ya musanta al isra' da wanda ya musanta al-mi'raj wannan mutumin kafiri nas'alullaha salamata wal afiya ya ya dalili لأنه كما جاء في القرآن كذا ثبت في الأحاديث عن جماعة من An samu hujjoji cikin القرآن kuma an samu hujjoji na hadisai daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar mutum goma sha bakwai bi riwayatin mutaqariba hadisai daga sahabbai sun kai kamar mutum goma sha bakwai sun kawo riwayoyi makusantan juna suna siffanta yadda aka yi tafiyan dare da manzon Allah daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Qudus sannan aka dauke shi zuwa saman bakwai Ibn Umar ya ruwaito hadisin Sayyiduna Ali Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar مالك بن صعصعة أنس بن مالك عبد الله بن عباس حذيفة بن اليمان أبو هريرة أبو ذر الجفاري أبو أيوب الأنصاري أبي بن كعب جابر بن عبد الله الأنصاري بريدة بن الحصين شداد بن أوس صهيب الرومي لكم عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنهم أجمعين وأن الجبال يتحكم من الله kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da labarin tafiyan dare da aka yi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Don haka in mutum ya musanta al-Isra da kuma al-Mi'raj yana ƙaryata ayar al-Qur'ani kuma yana ƙaryata hadisan annabi Muhammad. Wanda ya ƙaryata abubuwa guda biyu ɗin nan ba a sashi a sahun musulmai. don haka yasa ake cewa mun munkiruhuma kafirun bila shakka duk wanda ya musanta al-isra da kuma al-mi'raj wannan mutumin ba musulmi bane babu ko shakka aqida ta ahlu sunna wannan dalilin yasa al-imam tahawi ya rubuta imani da al-mi'raj da kuma al-isra a littafin sa al-aqidatu tahawiyya don ya tabbatar wa musulmai aqidar ahlu sunna malamai sun yi kokarin tattaro waɗannan hadisai na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna bayyana hadisan da suka inganta da kuma hadisan da ba su inganta ba saboda matsala ta al-isra'u wal mi'raj matsala ce da ta samu hadisai da yawan gaske daga cikin hadisan akwai ingantattu sannan kuma akwai waɗanda ba su inganta ba daga cikin waɗannan littafai akwai littafin rafa'atu qadri abdul muttalib wanda ake kira ahadithul isra'i wal mi'raj daga cikin fitattun malamai da suka rubuta littafi musamman suka tattaro hadisai da suke magana akan al-isra wal mi'raj babu ma littafin da ke da kima kamar littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala ya tattaro hadisai da suke magana akan al-isra wal mi'raj yayi littafin suna ahadithul isra wal mi'raj ba amma akwai wani dan littafi da za ka gani a kasuwa mai suna al-isra wal wai na abdullahi bin abbas wannan littafin bai inganta ba matukar kana son ka samu cikakken bayani bayani wanda ya tabbata ingantacce game da tafiyan dare da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ka nemi littafai waɗanda malamai suka rubuta suna tace waɗannan hadisai suna bayyana ingantattu daga cikinsu da kuma waɗanda ba su inganta ba babu shakka inna rihlatal isra'i wal mi'raj rihlatun ajiba gariba ziyar da aka ce an yi da annabi muhammad daga makka zuwa kudus daga kudus zuwa saman bakwai tafiya ce wacce take da ban mamaki tafiya ce wacce take da ban mamaki babu wani annabin allah da ya samu irin wannan daraja in ban da annabi muhammad saboda haka akwai ayoyi abubuwan lura da abubuwan ban mamaki masu yawa a ciki wa ahkamun da ma hukunce-hukunce waɗanda in muka ce bayaninsu za mu yi babu shakka za mu ɗauki lokaci mai tsawo wa inna ma nulakhisu qalilan faqat sai dai mu takuro kaɗan daga cikin abubuwan da suke cikin tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa saman bakwai wanda a takaice in ka duba aya ta goma sha takwas ta suratul najm shi da kansa Allah madaukaki ya faɗa yana cewa laqad ra'a min ayati rabbil kubra aya ce guda ana tabbatar maka lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ayoyin Allah masu girman gaske ya fi karfin a maka bayani amma dai ga aya in ka yarda da alqur'ani to yarda da maganar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ayoyin Allah al masu tsananin girma wanda babu wani ɗan adam da ya taɓa ganin waɗannan ayoyi in banda mazan Allah tafiya ce ta darajawa ga annabi Muhammad tafiya ce wacce mazan Allah wato ya samu ɗaukaka a wajen Allah a dalilinta wanda ayoyin nan da Allah muka faɗa suna da dama misali na farko أنه إنما شاء الله وأراد مقابلة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعث وقت رفيع الشعن a ce shugaban ƙasa yana bukatar ganin wanda zai yi aike zuwa gare ka babu shakka zai aiko babban mutum An dai ganawar da za a yi da kai ganawa ce mai daraja walillahi masalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya yi nufin zai daraja manzon Allah ya aiko masa ɗan saƙo aliyal qabdir wanda ke da mafi ɗaukakan kima cikin mala'ikun Allah wane ne wannan ɗan saƙon wa huwa ra'isul mala'ika shi ne shugaban mala'ikun Allah Jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu shi ya zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da saƙon Allah yana son a tafi da manzonsa zuwa gare shi wali ta hali adiki ta hayyuwa taliku bi maqamil ilahi mala'ika jibrilu yana taya shi murna wannan matsayi da ya samu a wajen Allah wa kama ya koma masu inda mulaqatil muluk kamar yadda ka sani ne mutane suke lokacin karen wato lokacin da za su tarbi manyan sarakuna don haka kafin ka tafi ka gana da babban mutum kakan yi ƙoƙarin canza siffa saboda ka bayyana a wajensa a kyakkyawan yanayi to haka shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas bin Malik ya ba da labari Anas bin Malik da yake yaro ne a wannan lokaci da aka yi Isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, bai girma ba amma abu zarar gifari ya ba shi labari hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu kaifa furidat salat fil isra uku da arba'in da 349 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace furija an saqafi baiti wa ana bi makka ina garin makka kawai aka yaye rufin ɗakina. aka buɗe rufin ɗakin wanda wannan wata hikima ce mai girma ta Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin ɗaki aka yaye rufin ɗakin furija furija an saƙafi baiti wa anabi makka wanda zalla jibrilu alaihi salam sai ga mala'ika jibrilu ya sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa faraja sadri ya kama kirjina ya buɗe ثم غسله بماء زمزم ya wanke kirjina da ruwan zamzam sun maja a biƙostin min zahabin mumtali'un hikima wa imana ya taho da wata tasa ta zinari wannan tasa ana wato cike da ita akwai hikima wato ilimi da kuma imani fa afragahu fi sadri malaika jibril ya juya wannan ilimin da kuma imanin a kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa aqbaqahu sannan ya rufe kirjinsa ana shirya annabi Muhammad saboda tafiya wajen Allah baraka wa ta'ala sai da aka yi wannan summa akhadha bi yadi sannan ya kama hannuna hadisi ne ingantacce yana sahihul bukhari وامتن عليه بهذه النعمة العظيمة wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin wannan ni'imar da Allah ya wa annabi Muhammad ni'ima ce da take da girma wanda ya kamata a yi bayanin ta a cikin alqur'ani tutla ila yawmil qiyamah duba suratul sharhi Allah subhanahu wa ta'ala yake tambaya ga annabi Muhammad alam nashrah laka sadrak ashe ba mu buɗe maka kirjinka ba saboda wata ni'ima ce wata daraja ce mai girma ga manzon Allah wannan dalili yasa aka sa ta cikin alqur'ani dan dan adam ya rika karatunta yana gane kimar annabi Muhammad da irin kyautan da ya samu a wajen Allah sharhu sadrin nabi da tafammanu ma'ani kathira azima buɗe kirjin manzon Allah da aka yi ake cewa alam nashrah laka sadrak wato ya kunshi ma'ana mai yawa na daya dinan wa shar'an Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ƙirjin annabi Muhammad ya saka masa addinin musulunci ya saka masa fahimtar shari'ar Allah don haka manzon Allah bai taɓa zama gaban wani ɗan adam saboda ya karanta wata doka ta Allah ba tuni Allah maɗaukaki ya masa wannan kyauta wa haza a'azamu ma yumkin an yanshariha lahu sadr idan ana bayanin kirjin wani ya samu fadada Allah madaukaki yayi ma wani bawa kyauta to babu kyautan da ta wuce wannan wanda yake fassaran Abdullah ibn Abbas ka duba sahihul bukhari tafsir babu surati sharhi al-imam al-bukhari ya kawo fassaran Abdullah ibn Abbas game da wannan aya ta suratul sharhi alam nashrah laka sadrak al-imam al-bukhari allaka tafsir ibn abbas fi kitabihi ya kawo fassaran da abdullahi ibn abbas yayi ya saka kitabu tafsir wace fassara abdullahi ibn abbas yayi ma wannan aya alam nashrah laka sadrak yana cewa fassaran ita ce Allah ya saka addini da shari'a a kirjin annabi Muhammad ya buɗe ƙirjin manzon Allah babu wani ilimi da ke ƙirjinsa da ilimin addini sannan Allah ya saka masa shari'a ma'ana sanin dokokinsa a cikin zuciyarsa wannan ita ce fassara ta biyu fassara ta farko fassara ta biyu ah, ana cewa شرح الله صدر نبيه محمد بأن ملأه حكمة وعلما وإيمانا كما فكره الحسن البصري daga cikin tabi'ai akwai waɗanda suke fassarawa da cewar Allah madaukaki ya cika zuciyar manzon Allah da hikima da ilimi da imani yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa ah, sannan ana cewa abin da ake nufi shi da zuwan mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda Abu Zar Gifari ya ba da labari. kafin a ɗauke shi a kai shi saman bakwai saboda ganawa da Allah Ta baraka wa ta'ala wato yadkuru ulama fi ka haɗi tafa shakki sadrihi tsaga ƙirjin manzon Allah da aka yi yana ba da labari ce mala'ika jibril ya sauko a ɗakinsa, rufin ɗakinsa ya buɗe sai ga mala'ika jibril ya sauko ya buɗe irjin annabi Muhammad wannan buɗe ƙirjin manzon Allah da aka yi shi ne Allah madaukaki yake wa manzonsa tambaya game da girman wannan ni'ima da ya bashi alam nashrah laka sadrak allati takarrarat marratayn fi hayatihi wanda ba karo na farko kenan da mala'ika jibril ya haka ga annabi Muhammad ba sau biyu ya tabbata ana buɗe ƙirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karo na farko shine lokacin da manzon Allah yake yaro karami fi bani sa'ad lokacin da aka kai shi reno wajen kabilar banu bakar anas bin malik ya ba da labarin hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu al-ifra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila samawati wa fardhi salawati hadisin 162 anna rasulullahi atahu jibril wa huwa yal'abu ma'al gilman lokacin da manzon Allah yake yaro dan karami. yana wajen uwar goyonsa sai ga mala'ika jibril ya taho ya tarar da shi yana wasa tare da yara annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da yara yana wasa sannan shi ya nuna maka shi kansa manzon Allah ya yi wasa inda yara kan yi wasa yal'abu ma'al gilma yana wasa tare da yara lokacin yana yaro dan karami daga mala'ika jibril ya taho fa akadahu ya kama shi fasara'ahu ya kwantar da shi in an ce fasara'ahu ya kayar da shi yanda ake kayar da dabba in za a yanka sannan dalilin yasa yara suka gudu fa shaqqa an qalbihi ya kaga zuciyarsa fastakhraja al-qalba ya fito da zuciyarsa fastakharaja minhu alaqa ya ciro wata tsokar nama daga zuciyar manzon Allah fa sai yace hada habbu shaytan minka wannan shine rabon shaytan a jikinka ثم قتله sannan sai ya wanke zuciyar fi qasmin min sahadin jima'i zamzam ya wanke zuciyar manzon Allah wata kasa na zinari cikinta akwai ruwan zamzam kaga wannan ya nuna maka albarkar da ke tare da wannan ruwa an wanke zuciyar annabi Muhammad da ruwan zamzam sau biyu sun malamahu sannan ya mai da zuciyar ya haɗi sun ma'ada fi makani sannan ya mayar da shi wurin da ya same shi tare da yara suna wasa to amma yara sun riga sun gudu to ta al ya fauna ila ummihi sai ga yara sun taho suna gudu sun taho ga uwar goyonsa ya'ani jirahu faqalu inna muhammadan qad qutila muhammadu dai an riga an kashe shi saboda su sun ga wannan mutumi mala'ika jibril da ya taho musu a siffar mutum ya kama annabi ya kwantar da shi yanzu za a yanka dabba da ke kenan su ganin su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaya ma uwar goyon sa fastaqbaluhu nan suka yunkura aka taho inda manzon Allah yake suka tarar da shi wa huwa muntaqi'ul launi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tagayyara launuhu min huznin aw launinsa ya canza alamar ya samu fargaba kamar ya shiga tashin hankali saboda shi kansa bai san abin da ya faru ba tunda bai yana yaro karami bai san darajar da Allah maɗaukaci ya shi ba ga abin da ya auku gare shi ga dole da shi ma hankalin ya tashi saboda ka sun same shi a razane a firgice Anas bin Malik ya tabbatar yana cewa wa qad kuntu ah, arki asara zalika al ah, fi na kasance ina ganin alamar wato al-mikhyat wannan tsinkin da aka yi a kirjin manzon Allah saboda Anas ya zauna a gidan Annabi Anas ya zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin alamar tagan a jikin kirjinsa matan manzon Allah duk sun sani duk wanda ya ga kirjin manzon Allah zai gani alamar an masa tiyata ba alamar an mar dinki amma tiyata ba ta kan adam ba tiyata ta mala'ikar Allah shine mala'ika Jibrilu alaihi salam hadisi yana sahihu Muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne karo na farko da aka tsaga kirjin manzon Allah mala'ika jibril shi yi wannan aiki karo da biyu kanat lailatul isra ya kasance a daren da za a dauki manzon Allah a cikin saman bakwai hadisin Ubayyu bin ka'ab hadisin abu zarr al waɗannan dukkan su sahabban manzon Allah ne yuhaddithani sun ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kada manzon Allah ya ce yana zaune a garin Makka wannan abu ya auku kafin ya hijira zuwa Madina furija saqafu baiti wa ana bi maka. an buɗe rufin ɗaki na ina garin makka fa nazala jibril sai da malaika jibril ya sauko fa da sadri ya buɗe kirjina kuma gasalahu min ma'i zamzam ya wanke ƙirjin da ruwan zamzam ثم جاء بقص min zahabin sannan ya kawo wata tasa na zinare mumtali'un hikmatan wa imana cikinta akwai ilimi da kuma imani fa ga hafi sadri ya juya ilimin da imanin a kirjina kuma abu baka sannan ya rufe kirjin hadisin yana sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya babu zikiri idris alaihi salam wa huwa jaddu abi nuh wa yuqalu jaddu nuhin alaihi salam wa qaulullahi ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya hadisi na 3364 da kuma sahihu muslim kitabul iman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 mala'ika jibril ya sake zuwa ya tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bayan wancan tsaga wanda aka yi kuma nan aka sake zuwa aka tsaga kirjinsa kamar yadda zo cikin wani hadisi na abdullah ibn abbas cewa abin ya auku ne kirjin tsakin ka'aba amma hadisi ya inganta cewa a gidan annabi muhammad ne wani hadisin da ka gani ya nuna cewa mala'ika jibril ya tsaga kirjin annabi muhammad a gindin kago na ɗakin ka'aba ko a cikin ɗakin ka'aba wannan hadisin bai inganta ba hadisi muttafaqun alayhi shi da riwayan abu zar al-gifari da ubayy bin ka'ab yana sahihul bukhari wurare da yawa yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce kori da sakaku baiti wa ana bi makka an buɗe rufin ɗaki na ina garin maka. saboda haka wurin da aka wanke kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba cikin ɗakin ka'aba ba ne an wanke kirjin manzon allah a ɗakinsa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma akwai wasu malaman da suke ganin wancan lokaci ne kawai aka tsaga kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana karami wato wannan hadisi da yake cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim cewa an sake tsaga kirjin manzon Allah da girman wannan hadisin yana magana ne akan wancan lokaci da aka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami ibn hajar al-asqalani ya yi martani akan waɗanda ke da wannan fahimta a duba sharhin wannan hadisin yana fatul bari mujallar da bakwai shafin ɗari biyu da hudu yana cewa wa qadis tankara ba'dhum wuqu'u shaqqi sadr laylatal isra wasu suna musanta cewa an an sake tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam karo na biyu a garin isra'i akwai malaman da suke musanta wannan wa qala wasu malaman suna cewa inna ma kana zalika wa huwa sabirun fi bani fa'ad ai an tsaga kirjin annabi ne yana wato wajen uwar renonsa a kabilar banu sa'ad a wannan lokaci da mala'ika jibril ya zo ya da shi yana wasa tare da yara ya kama shi ya kwantar ya tsaga kirjinsa wannan shine kawai lokacin da mala'ika jibril ya wanke masa wato zuciya amma aka hu abu nu'aymin fi dalai shine ibnu hajar ce, wala in inkara fi dalika babu shakka a guda ne mala'ika jibril ya tsaga kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqad tawaradat riwayatu bihi yana cewa hadisai da yawa sun taho da labari akan cewa an aga kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, wa sabata shaqqu sadri aydan inda al-ba'tha kama akhrajahu an Abu Nu'aym wa li kulli minhuma hikma Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa aga kirjin annabi da aka yi lokacin yana yaro karami akwai hikimar haka tsaga kirjinsa da aka sake karo na biyu nan ma akwai hikimar haka kowanne da nasa hikima فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس me ya dalilin da yasa aka tsaga kirjin manzon Allah yana yaro karami aka wanke zuciyarsa da ruwan zamzam an samu bayani a hadisin Anas bin Malik wanda al-Imam Muslim ya rawaito yana cewa fa akhraja alaqatan mala'ika Jibril ya ciro wata tsokar nama daga kirjin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce hada habbu shaitani minka wannan shine rabon shaitan a jikinka faƙala hada fi zamanin kuhuliya uh, lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jinjiri bi ma'ana yana yaro karami akai masa wannan kaga ya nuna hikimar da ta sa aka tsaga kirjinsa a wannan lokaci ana son manzon Allah ya tashi da kyakkyawan kuruciya ba kamar yadda kowa ke tashi ba kaga wannan ita ce hikimar wanke zuciyar manzon Allah yana yaro kadani an wanke zuciyarsa saboda ana son hatta ƙuruciyar manzon Allah ta zama abin misali ba wai tsufar manzon Allah kawai ba ba laifi bane dan mutum ya shi ƙuruciya daga baya Allah ya shirye shi amma saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, zai zamanto annabin Allah zuwa ga duniya baki ɗayanta ana son ya zamanto cikakken abin misali hatta lokacin yana yaro karami wannan dalilin ya sa aka cire rabon shedan daga zuciyarsa a lokacin da yake yaro karami Kuma haka fa nasha'a ala akmalil ahwali min al-ismati min ash-shaytan manzon Allah ya girma zuciyarsa gaba ɗaya ta samu kariya daga shedan inji ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari to wancan hikimar tsara kirjinsa ta riga ta wuce saboda lokacin da Allah ya ba wa annabi Muhammad manzanci ya kai shekara arba'in kaga kuruciya ta kare yanzu sun mawaka a shakku sadri inda lokacin da za a bashi manzanci sai aka sake tsaga kirjinsa wannan fahimtar ibn hajar al-asqalani ziyada fi ikramihi li yatalaqqa ma yuha ilayhi bi qalbin qawi fi akmalil ahwali min at-tauhid ibn hajar yana da fahimtar ba sau biyu kawai aka tsaga kirjin annabi muhammad ba wato an tsaga yana yaro karami an sake tsaga ƙirjinsa lokacin da ya shiga shekaru arba'in lokacin da Allah zai bashi manzanci saboda zuciyar ta iya ɗaukan wahayin da Allah zai mata mu'allin kawiyin fi akmalil ahwali min at-tauhid ya zamanto zuciyar tana da cikakken wato hali na tsarkaka kafin Allah madaukaki ya saukar masa da wahayi saboda ita wannan zuciya ta manzon Allah ita ce take ganawa da mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ita ce Allah ke saukar da wahayi kai tsaye zuwa ga zuwa gare ta don haka wannan zuciya akwai buƙatar ka samu tsarkaka wannan dalili yasa aka sake wanke zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo na biyu kenan lokacin da za a bashi manzanci thumma waqa'a shaqqu sadri in iradati al-uruj ila as-sama ibn hajar al ya yace karo na uku shine lokacin da Allah ya aiko mala'ika jibrilu ya ɗauki annabi Muhammad ya haura da shi zuwa sama ahaba. lil munajati saboda shiryawa ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala wa an takuna al hikmatu fi asli ne hikimar wanke zuciyar manzon Allah lokacin da za a yi mi'raj li taqa al mubalaghatu fil isbag bi husul al marra al thalitha ibn hajar yana cewa hikimar ita ce ana son zuciyar ta tabbata tana da cikakken tsarki daidai lokacin da za a ɗauke manzon Allah daga wannan duniya zaman to zuciyarsa kuma babu wani ah, abu da ke cikinta wanda ba shi da karkata wato wannan dalili ya sa aka sake zuwa aka wanke zuciyar manzon Allah daidai lokacin da za a kai shi saman bakwai kama ta karrara fi shar'ihi sallallahu alaihi wa sallam wa yahtamilu an takuna al-hikmatu fi infiraj al-waqti baytihi me yasa aka yaye rufin ɗakinsa mala'ika jibril yana iya saukowa a ɗakin ba tare da ya yaye ɗakin ba babu shakka idan mala'ika yana da buƙatar isowa gare ka rufin ɗakin ka baya hana shi amma me yasa aka yaye rufin ɗakin manzon Allah kafin mala'ika jibril ya sauko wannan wa'azi ne ishara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, al-isharatu ila ya sayaqa'u min shaqqi sadrihi yana kwance rufin ɗakinsa ya buɗe kaga ishara ke da cewar lalle wani sabon abu ya zo wa annahu sayalta'imu bi ghairi mu'alaja yatabarraru biha mala'ika yana sauka a kittawan ido rufin ya rufe eh, wannan ya ba wato ishara ce da za ta ƙara wa annabi sallallahu alaihi wa sallam nutsuwa lokacin da mala'ika jibrilu ya nemi buɗe kirjinsa yana da cikakken kwanciyar hankali da cewa buɗe kirjin nan ba zai samu wata matsala a dalilinsa ba tunda har ga rufin ɗakinsa a kittawan ido ya buɗe kuma har ya rufe wannan ya gwada cewa za a buɗe mar kirji a rufe a cikin kittawan ido ba tare da ya samu wahala ba جميع ما ورد من شق الصدر وإخراج القلب وغير ذلك ابن حجر يقول duk bayanin da kaji game da Isra'i da kuma Iraki an turo mala'ika Jibril ya zo ɗakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam rufi ya bude ya shiga rufin ya rufe ya tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ikhrajil qalb ya fitar da zuciyar manzon Allah wa gairi zalika duk abin da ji ana faɗa an tsaga kirjinsa an ciro zuciyarsa an wanke an mayar alkharika lil ada abin da ya saba ma ainihin abin da kan adam ya sani ya saba ma tunanin kan adam mimma yajibu taslimu la don haka ilimin ka ba zai kai ka gane sirrin hakan ba illa kawai ka mika wuya ga abin da ya tabbata cikin hadisin manzon Allah duna ta'arruf ba tare da ka kawo uh, wani cikas lifarfihi an haƙiƙatihi li salahiyyatil qudra wanda tunaninka cewa za ka iya kawar da wannan hikimar bayyana wata hujja da ta sa mala'ika jibril yayi wannan aiki wanda yin hakan yana iya kawar da ikon Allah tabaraka wa ta'ala wanda ake son a karantar da musulmai wato babban darasi a nan shine mu gane abu abin da ya gagari Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya nufin aikata wani abu to wannan abin mai sauki ne gare shi wala yastahilu shay'un min zalika al-imam al-qurtubi a sharhin sahih muslim wanda littafin ya rubuta wanda ake kira al-mufhim lima ashkala ah, min kitab muslim shi ma littafin yana da muhimmanci kamar yadda sharhin al-imam an-nawawi yake da muhimmanci haka nan sharhin al-imam al-qurtubi masahihu muslim yake da muhimmanci a wannan littafin al-Imam yana cewa la da li inkari shakki lailatul isra in ka ji malami yana cewa sau ɗaya aka tsaga ƙirjin manzon Allah yi watsi da magana shi ne al-Imam al-Qurtubi li anna ruwatahu siqatun mashahiyar. saboda waɗanda suka ruwaito an tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam karo na biyu lokacin da za a yi tafiyan dare da shi malaman da suka rawaito wannan labarin amintattun malamai kaga akwai al-Imam Bukhari akwai al-Imam Muslim mashahir shahararrun malaman hadisi don haka wajibi ne ka yarda da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya tsaga kirjin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wanke zuciyarsa kafin a yi tafiyan dare da shi to abin da ya fi tabbata game da yawan lokutan da mala'ika jibrilu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaga kirjinsa shine karo biyu ba kamar yadda ibn hajar al-asqalani yake haɗa ba a nasa fahimta karo uku ne karo na farko manzon Allah yana yaro ɗan karami karo na biyu lokacin da za a bashi manzanci karo na uku lokacin da za a kai shi sama kwakwai don ganawa da Allah baraka wa ta'ala وقد جاءت آه، هذه شق الصدر ايضا في بعض الروايات في اوقات اخرى آه، في عمر آه، العشر سنوات وان البعثة لكنها روايات ضعيفة حديث لك أي مغانا سابان كرو بيو إن أبو شك حديث ينا دروني كذوب السيرة النبوية الصحيحة مجلد نفر كشاف ندري أوكو ابن كثير in kana duba tafsirin alam na shirah tafsirin ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace ce waƙila al murad bi qawlihi haka ji Allah yana tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak ashe ba mu buɗe maka ƙirjinka ba ibn kathir yace sharhu sadrihi lailatul isra inda ake nufi da buɗe ƙirjin manzon Allah a suratu sharhi shine lokacin da Allah ya aiko mala'ika Jibril ya taho saboda tafiya da annabinsa don a gana da shi a saman bakwai ya tsaga kirjin manzon Allah wannan dare kamata ta ɗaune riwayati eh, Malik bin Sa'fa'a yadda eh, bayani ya gabata hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar Ubay bin Ka'ab Abu Shurr al-Hifari Malik bin Sa'fa'a waɗanda duk sun ba da labarin haka ɗin ya auku a daren da aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Kafir ya ce wa qad awradahu Tirmidhi yuhauna wa hadha wa in kana waqi'an walakin la munafa. Fa inna min jumlati sharhi sadrihi allazi qila bi sadrihi laylat isra Ibn Kafir yana tabbatar da cewa kamar yadda aka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami hakan nan kuma aka sake tsaga kirjinsa a lokacin da za a yi tafiyar isra'i da shi wa ma na sha'a an min ma'anawi aida wanda ko da ba a yi bayanin hadisan nan ba cewa an buɗe kirjin annabi kai kanka ka san haka din ne don wanda ya kawo addinin nan wanda duniya take riko da shi gaba ɗayanka ka san lallai wannan yana da faɗin kirji Ah, mai kuntataccen kirji ba zai ɗauki irin ilimin da manzon Allah ya karantar ma duniya ba don haka ibnu ya yake cewa wa ma nasha'a anhu min ash-sharh al-ma'nawi aidan ko da babu hadisin da ake bayani cewa mala'ika jibril ya tsaga kirjin manzon Allah sai kanka ka sani lallai Allah ya buɗe kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa masa ilimi da yawa don haka turo mala'ika jibrilu ga manzon Allah ya sauka a gidansa ya wanke zuciyarsa wannan babu shakka yana cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu ƙarin kaya da rabbil kubra ukrima bi markubin yaliqu bil maqam Allah yana iya ɗaukan annabinsa a kiftawan ido ya kai shi saman bakwai babu abin da ya gagari Allah amma saboda daraja annabi Muhammad sai aka turo mar abin hawa na musamman wanda ake ce masa al-buraq shi kansa mala'ika jibril yana iya daukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai shi saman bakwai a takaitaccen lokaci amma duk da haka aka turo mala'ika jibril ya zo yayi nasa aikin sannan kuma aka turo wa manzon Allah dabba da ake kiranta al-buraq yadda ta tabbata daga hadisin manzon Allah hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yake bayani kana Ibrahim khalilullah yazuru ibnahu Isma'il ala al-Buraq annabi Ibrahim alaihi salam a ƙasar Filistin yake shi iyalansa gaba ɗaya yana zaune da Saratu da Hajara har Allah madaukaki ya ba mu hajar haihuwa ta haifi annabi Isma'il alaihi salam Allah ya turo mala'ika ya gaya wa annabi Ibrahim ya ɗauke hajara da ɗanta ya mayar da su ƙasar Makka. Lokacin da za a yi wannan tafiya mai tsawo tsakanin Filistinu da Makka, Allah ya kawo wannan dabban da ake kiran Al-Buraq. Wahiyar dabbatu Jibril, ba ha haisu yantahi tsarakuha. tana da tsananin gudu a dalilin saurin wannan da aka yi sa aka yi masa suna al-buraq wato mushtaqqun min al bari kamar wato walqiya ya ce kalli eh, daga wannan lafazi aka dauko sunan al saboda tsananin saurin wannan dabban وهي الدابة التي ركب رسول الله ليلة أسرية به تجي دبا da manzon Allah ya hau a lokacin da aka yi tafiyar dare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya kira ta da sunan dabba da an ce dabba ga babu shakka halitta ce daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan halitta Allah ya keɓe annabawanka manzanninsa suke hawanta kamar yadda ya zo cikin hadisin Huzaifa bin Yaman ka duba silsilatul ahadith sahiha hadith 1874 Huzaifatu bin yaman ya rawaito hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu bil burak an taho min da wata dabba da ake kira al burak shi da kansa yace wa huwa dabbatun abyad wata farar dabba ce tawilun tana da tsawo fawqa al himar ta dara jaki wa dun al kulli bata kai al ba ya ba'u hafirahu inda muntaha tarfihi dabban tana da tsananin gudu falam nuzayil baharahu ana wa jibril alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril suna kanta kan wannan dabban wanda shi kansa mala'ika jibril yana iya tafiyarsa eh, ka san mala'ika Allah madaukaki ya bashi iko ya canza daga asalin halittar da Allah madaukaki ya masa yakan canza ya koma halitta na mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda har sahabbai ba su iya ganewa mazan Allah ya ce muka hau kan wannan dabba hatta ataitu baitan maqdis har dai muka iso masallacin Kudu. fa futihat lana abwabu sama a masallacin Kudu ne aka bude mana kofofin sama wa ra'aytu aljannata wan nar kuma na ga gidan aljanna kuma na ga gidan wuta Huzaifa bin Yaman yana karantar da wannan hadisi lokacin da huzai ya kawo nan ya gaya wa waɗanda ke sauraron shi ya ce musu wa lam yusalli fi baitil maqdis manzon Allah bai yi sallah a masallacin Qudus ba kun ji yadda na gaya muku ya taho masallacin Qudus da isowansa sai aka buɗe markofofin sama lokacin da kai yake gaya wa mutane wannan hadisin akwai wani sahabin manzon Allah shi kuma yana zaune a gurin ana kiran shi Zirru fil hubaysh huzaifa yace wa lam yusalli fi baitil masjid manzon Allah bai yi sallah a masallacin Qudus ba qala Zirru sai sirru fil hubaysh yace fa qultu lahu kuma sai nace ma huzaifa ala kad sallah babu shakka manzon Allah yayi sallah a masallacin Qudus kafin a tafi da shi saman bakwai sai huzaifa yace masmuka ya asla kai ne sanko ne sunanka huzaifa yake tambayan wannan sahabin saboda yawan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewar wasu ba su samu kusantar manzon Allah sosai ba irin Huzaifa din Huzaifa ibn Yaman babu shakka ya kusanci manzon Allah yana ma cikin sahabbai waɗanda suke da daraja ta musamman saboda shi ne sahabi kaɗai wanda mazan Allah ya gaya mar sirri game da munafikai na zamanin sa Allah madaukaki ya kara masa yarda Huzai fatu bin Yaman dan lokacin da yake gaya wa wannan mutane wannan hadisi yake musu ana isa Qudus sai aka bude kofofin sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ra'aytu al wan nar na ga wuta na ga gidan aljanna birru bin sai ya kace shi yace bala qad sallah. babu shakka manzon Allah yayi sallah a masallacin Qudus to shi Huzaifa bai san sunan shi ba amma da yake zirru yana da sanko sai ce masa masmuka ya asla ina sunanka kai mai sanko da kake cewa manzo yayi sallah a masallacin kudu fa inni a'rifu wajhaka wala a'rifu ismaka lallai fuskar ka ya ce amma sunanka ban sani ba wato na san ka kana cikin sahabbai amma ban taba sanin sunanka ba me yasa kake cewa manzo yayi sallah a masallacin kudu fakultu ana ya ce masa kai ne wa sai ce masa ana zirru bin hubaish ni ne zirru bin hubaish ah, ya tabbatar nan yana cikin sahabban annabi shi ma kala sai a ah, shi huzaifa ya ce maka wa ma ka annahu sallah wa ba hujja da ta sa kake cewa manzo ya yi sallah a masallacin kudu kafin a yi sama zuwa sama da shi kala fa sai nace yaqulu Allahu azza wa jalla Allah da kansa ya faɗa a cikin Alkur'ani. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هجة الله يفتح أفرقون آية أفرقون سورة قال في وذي فهل تجده صلى ودو آية غباء بند إنت أكشي يا صلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى أكشي النبي عليه الصلاة yace kai bawan Allah law salla da annabi yayi sallah a Qudus fihi kama tu sallu da fil harami babu shakka la sallaitun da dole ku mabiyansa kuma kun yi sallah saboda wajibi ne biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. to amma jarrubin hubai babu shakka abin da faɗa gaskiya ne shi huzaifa hadisin da ya ji da ji bayanin sallan ba shi kuma zarrabin hubai yana da hujjar cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya tsaya a masallacin kudu saboda haka sai ya ce mar ka dakata ma ka ji ya kai huzaifa lokacin da aka isa kudus din nan rabata dabata bil halaqati allati yarbitu biha al anbiya wa alayhi alayhi musallam eh, manzon Allah da ya iso masallacin kudus sai ya dauki wannan dabban linzamin dabban sai ya daure ainihi akwai wani guri da annabawa suke daura wannan dabban a jikin wani dutse saboda haka shi ma manzon Allah sai ya daura wannan dabban a jikin wannan dutsen kaga kenan naji wannan magana da kyau sai huzaifa yake masa a'a ni ta har yanzu ban gamsu ba awa kana ya khafu an ta zaba min to me yasa zai daure albura tsoro yake za ta gudu wanda ke tsoron tabba za ta gudu shi zai daure ta alburaku me zai sa manzo ya daure ta idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure albura to kenan ana tsoron ka gudu in ba daure ta ba don ba akan daure ta ne saboda in baka daure ba karshe in ka fito zaka karanta ta tayi ta sirka kad atahu Allah ta kuma Allah shi ya kawo wa annabi albura yana kwance a dakin sa saboda haka don me zai daure ta ba ya ji tsoron za ta tafi duk da yake faɗan haka ka duba silsilatu sahiha hadisi na 874 cewar annabi sallallahu alaihi sallam ya daura wannan dabba babu shakka ya inganta hadisi ya tabbata kamar yadda zirr bin hubashi yake faɗa hatta ataitu baital maqdisi manzon Allah da kansa ya faɗa ka duba sahihu muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillahi ila samawati wa fardi salawati hadisi na 162 kuma haka yanda zirr bin hubashi yake faɗa babu shakka hadisi ne ingantacce amma su sahabbai a lokaci guda suke haduwa gaban manzon Allah ba lokacin da kake da bukatar ka zo ka dauki karatu lokacin wani yake da bukatar ya tafi kasuwa don neman abinci don haka kai a lokacin da kake majalisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wata magana wanda ba wanda baya nan bai sani ba don haka in ka tashi kana bayani wanda baya gurin yana iya musanta ma Ehm, sai daga baya aka tattaro hadisan sahabban nan gaba ɗaya aka rubuta a littafi amma su kansu sahabbai su sun sani wani hadisin sun san shi wani basu sani ba za ka samu wancan sahabi yana da ilimin da wancan sahabi ba shi da shi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fa futihat lana abwabu sama an buɗe mana kofofin sama kamar yadda zo cikin hadisin Huzaifa wa ra'aytul jannata wan nar naga wuta naga gidan aljanna shi ma hadisi ne ingantacce yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 874 to amma akwai labarai na kareraki hadisi waɗanda ba su inganta ba game da wannan tabba al-buraq wanda ya kamata mu kiyaye za ka iya samu ana bayanin siffanta wajhuhu ka wajhi al fuskar wannan dabba tana kama da fuskar mutum wa jasaduhu ka jasadil farasi jikin alburak yana kama da jikin doki wa qawaimuhu ka qawaimi tsauri kafafunsa kuma kamar na jimi eh, wa zanabuhu ka eh, sannan jinjinsa ya zama to jelarsa na kama da na arewa a ce jikinsa kamar na mutum wata riwayar ma aka ce wato jelarsa yana kama da na raƙumi duk wannan hadisin babu shakka bai inganta ba inda za ka samu shi ne wannan littafin al-isra wal mi'raj na Abdullah bin Abbas wanda ake sayarwa wani littafi wannan littafin ba shi da kyau sannan akwai labaran da ake fada musamman game da hadisai waɗanda suke na ƙarerake ne aka jinkina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa lokacin da manzon Allah ya zo zai hau kan dabban al-buraq ta kiyarta sai da mala'ika jibril ya saka mata tsawa ibn hajar al-asqalani yana cewa min al-akhbar al-wahiya daga cikin labarai na shirme waɗanda ba su da asali أن البراق لما عاتبه جبريل لو كتن ملائكة جبريل يما ونن دبا ساوى يجي متى me yasa har ma kike wato ƙoƙarin yi gardama wannan sashi ya inganta cikin hadisin manzon Allah lokacin da manzon Allah zai hau kan ita wannan dabba wato ta nemi yin gardama bala'ika jibril sai ya ce mata me yasa kike ƙoƙarin gardama ai idan ma akwai wani mutum da ya taɓa hawanki to duk waɗanda suka hauki babu mai darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wajen da bai inganta ba shine wai mala'ika jibril ne ce i'tazara ilayhi bil buraq bi annahu massa safra al Yau, lokacin da mala'ika jibril ya kawo wannan dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi zai hau ita dabban sai sai garkama wai cewar a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin wani gunki da ake kira as-safra ka duba yanda za a jingina irin wannan kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi don haka ita malamin suke cewa al-imamu Ahmad bin Hanbal yana cewa haza hadisin mawdu wannan hadisin karya aka jingina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai bisa ga wannan dalili yasa dabban al-burat tayi gardama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a صفراء min من ذهب إن ذهب كعبة saboda akwai wani gunki wannan gunkin ana kiran shi a safra yana daidai kofar ɗakin Ka'aba a wancan zamani wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wai shi annabi marra bi ya zo zai wuce wannan gunki kada sai manzon Allah ya ce tabbat liman ya'buduka min dunillah shirka wanda ke bautanka wanda ba Allah ba manzon Allah ya faɗi haka to wannan gunkin taba shi da manzon Allah ya kaga kamar labarin yana gwada dai ba wai annabi ya taba ne don bautan gunkin ko daraja gunkin ba amma dai tun da har ya taba jikin wannan gunki shi yasa al-buraq yayi masa gardama wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha zaid ibn haritha an yamasahu ba'da zalika annabi ya hana zaid ibn haritha Eh, cewa bayan wannan abin da ya auku kare sake taba jikin wannan gunki ka sarafu yau malfati lokacin da aka zo fasku makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki a wannan lokaci ne aka lalata wannan gunki babu shakka labari game da wannan gunki labari ne wanda bai inganta ba hadisin karya ne to sannan daga cikin karerakin da aka yi a firar hila ila baitul maqdis lokacin da aka tashi daga makka za a taho masallacin kudus a kan wannan dabbar ana cewa kana al'afizu bi rukabihi jibril wanda ke rikon wato sirrin wannan dabban shine mala'ika jibrilu wa bi tamamil buraki mika'il mika'il kuma yana rikon akalarsa wato linzaminsa mala'ika jibrilu yana rike da sirjin da mazan Allah yake zaune a kai sannan shi kuma mala'ika mika'ilu yana rike da lizaminsa. sa wato mala'ika jibrilu yana tafiya an yaminihi ta dama wa mika'ilu an yasarihi shi kuma mika'ilu yana ta hagu haka na aka yi ta tafiya har aka yi so baitul maqdis wannan duk ƙarya ne babu shi a cikin hadisai ingantattu na mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewar lokacin da aka iso baitul maqdis kafin a iso kai ana cikin tafiya bainama huwa yasiru ala al-buraq idh ra'a ifritan min ana cikin tafiya sai ga wani aljani ya tulubuhu bi shu'la min nar wani aljani ya ɗauki yula na wuta garwashin wuta yana kokarin sai ya wato zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum tafata ra'ahu duk sa'ilin da manzon Allah ya juya zai ga wannan aljani yana bin shi da wuta yana kokari ya yafa wa manzon Allah sai mala'ika jibril ya ce masa ala uallimuka kalimatin taquluhunna ko kana so in koya maka wasu kalmomi da zaka faɗa in koya maka wata addu'a da zaka yi fa idza qultahunna idan kayi wannan addu'an fafi'at shu'latuhu wa kharra lifihu nan take wannan wutan zai mace kuma shi kan aljanin Allah zai maka maganin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala ina so ka koya min addu'a shi mala'ika jibril ya koya masa wannan addu'a ita addu'an babu laifi don haka zamu karanta amma cewar mala'ika ya koya wa annabi a lokacin da ake tafiya tsakanin makka zuwa kudus saboda wani aljani yana jinsa da wuta wannan shi ne bai inganta ba yace ka rika cewa a'udhu bi wajhi llahi karim wa bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma yanzilu anis sama'i wa min ya ma ya'ruju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan nahar wa min tawariqi al ya rahman wannan addu'an ta samu riwaya ingantacce babu shakka amma cewar mala'ika ne ya koya wa annabi Muhammad saboda wancan aljanin da yake bisa da garwashin wuta wannan bai ba gaskiya bane to amma a labarin aka ce manzon Allah yana yin wannan addu'an an kabbala fihu wan tafa'at shu'latuhu nan take sai wannan wutan ya mace Allah ya maganin wannan aljanin da yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa lokacin da suke tafiya daga Makka zuwa Qudus ra'a annahum ataw ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawm sai suka wuce wasu mutane waɗannan mutane masu noma ne manoma za su yi noma a rana a wannan ranan amfanin zai girma a ranan za su yi girbi wato lokacin da ake tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin makka zuwa kudu suna cikin tafiya Allah ya nuna musu wasu mutane manoma za su shuka amfanin gona nan a ranan amfanin zai girma a ranan zai ba da amfani a ranan za a girbe kullum ma haka du'a da kama kana in sun girbe ya sake fitar da amfani annabi sallallahu alaihi ya tambayi mala'ika jibril ya jibril ma haza qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril sai mar ha'ula'il fi sabilillah waɗannan mutane da kake gani suna noma a rana a wannan ranar su yi girbi waɗannan su ne masu jihadi waɗanda ke tafiya yaƙi saboda taimakon addinin Allah to ba a kula kuma hasana bi sab'i mi'ati dhaifin ana ninninka musu lada har zuwa ninki bakwai wa ma faƙo min shay'in fa huwa yakhlufuhu duk inda suka tabbatar to babu shakka Allah yana ba su madadin wannan yana canza musu abin da suka yi asara wato masu jihadi su ne waɗanda ke noma su girbi amfanin gonan a ranar da suka shuka amfani. wannan hadisi shi ma bai inganta ba sannan aka ce sun ma'atau ala ƙaunin su osuhun sai kuma suka iso ga wasu mutane ana kwankwasa kawunansu wato ana ɗaukar dutse ana fasa kansu ko tsama rubi haƙa da kama kanan idan da aka fasa kan mutum sai kuma kan ya koma yadda yake wato kenan ana musu azaba wala yufakkaru anhum fi zalika shay'un sannan ba a sassauta musu ana kai musu irin wannan azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayar mala'ika jibril ya jibrilu man haula suwaye kuma waɗannan fakala sai ce haula alladina tashaka ru'usuhum an salati maktuba waɗannan da kaga ana musu azaba ana ɗaukan dutse ana wato nukansu da shi musulmai ne waɗanda suke kwanciya su yi barci har su makara ba su yi sallan farilla a kan lokaci ba Allah ya kare mu ah, wannan hadisi shi ma dai bai inganta ba amma cewar an wuce tsakanin makka da kudus nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa waɗannan mutane da ake musu azaban haka nan ba gaskiya bane na hudu ثم أتوا على قوم على أقبالهم رقاء وعلى أدبارهم رقاء يقرهون kama tafrahu al-ibl wal ganam wa ya'kuluna adh-dhari'a wadh-dhaqum sai ga wasu mutane kuma da Allah madaukaki ya saka musu wata azaba ta gabansu da bayansu sannan abincinsu shi ne zaqum Allah ya kare mu wa rudahu jahannama wa hijaratuha ga duwatsun jahannama su ne ake mammannawa a jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya man haula iya jibril su waye waɗannan قال في هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات اموالهم ودن باسا شكر da zakka sune ake musu wannan azaba haka ne suna ta tafiya kafin da su isa Kudu din kenan kan ba ta wala qawmin baina aydihim rahmun nabijun fi qudur da wasu mutane a gaban su akwai tukwane cikin tukwanen akwai nama da fatsi wa lahmun akhar nayy khabir sannan ga wasu tukwane da nama shi kuma ɗanye ya abu ya kudu da minan nayi ilhabis wa ya na nabi waɗannan mutane sai ba su cin naman da yake da fafi sai suna cin naman da yake ɗanye waɗanda aka sa a cikin waɗancan tukwane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ma ya jibril qala hadha ar-rajul min ummatika takunu imratu al-mar'atu al-halal at-tayyib mutum ne musulmi mabiyin ka ya kai muhammadu inji mala'ika jibril musulmi ne yana da mata da ya aura na halal kuma duk da haka sai ya bar wannan matan halal din fa ya'ti mar'atal khabitha je ya samu wata mata karuwa yana zina da ita fa yabitu inda ha hata yusbiha ya kwana a wajen matar banza har gari ya wayi wal mar'atu taqumu min inda zawjiha halalan tayyiba da matan da za ta bar mijinta na aure wanda Allah maɗaukaki ya halatta jima'i tsakaninsu ba ta ake rajulan khabisan wannan matar aure ta samu wani mutumin kanza, in ji mala'ika jibrilu ta bi ma'ahu ta kwana da wannan mutumin hatta yusbiha hatta har gari ya waye waɗannan mutane azabar da Allah ke musu kenan bayan mutuwansu kafin ranar hisabi shi ma hadisi yana da rauni cewa aka yi duka dai akan hanya ne tsakanin makka zuwa kudus sun tau ala kashabatin ala tsari la ya murru ha qawdun wala sha'un illa kharaqat fa qala ma haza ya jibril fa haza hadha a aqwamin min ummatika yaquduna ala tsari suna cikin tafiya sai suka iso ga wani wato wata reshen kici reshen wata bishiya ya raso hanya duk wanda ya zo wucewa wannan reshen wato zai samu jikinsa ko zai ya yaga masa kaya ko kuma ya ɗauke mar suturan da ke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma wannan fa sai mala'ika jibril ya ce wannan misali ne na mutanen da ba su da wurin hira sai gefen hanya ba su da inda suke hira sai a gefen hanya idan suna hira gefen hanya din nan yaqauduna ala tariqi fa yaqta'unahu in ma ya zamanto suna gulmar jama'a ko kuma wasu ya to sana'a su ita ce fashi da makami ba su da inda suke samun abinci sai ta tsare hanya su rika eh, wato kwace dukiyar jama'a ya karanta aya ta 86 ta suratul a'raf wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna sannan na bakwai yace kuma atau ala rajulin qad jama'a hazma azima suka iso ga wani mutum ya tare kirare da yawa la yastati wa hamduha ba zai iya dauka ba wa huwa yazidu alaiha yana ta tare kiraren da mutum da yake tare kirare zai tafi da shi gida ko zai ya kai wa iyalinsa ta yi girki ko kuma zan ya tsere samu kuɗi to amma ya tara abin da ya tara ya ɗaure babu ba yanda za a iya iya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hada jibril shi kuma wannan wani misali ake bamu qala yace hadha ar-rajul min ummatika yakunu alaihi ama amanatin nas la yaqdiru ala ada'iha mutum ne wanda ke neman a bashi ma amana wanda kuma ya tabbatar ba zai iya riko ta ba wa huwa yuridu an yahmila alaiha ayyuhum alaiha so yake a kara mar kamar yadda buri na dan adam yake musamman a wannan zamani inda halin mutum ya sai amana zai saya a wannan zamani kana neman mukami na gwamnati kuma ka lura aka yin siyasa suke a wannan zamani ko da ya gama kansula tunaninsa ya zama ciyama kafin ya sauka daga ciyama yana tunanin kai ya kamata ya zama dan majalisa yana zama dan majalisa anya kujeran kunnan nan kuwa yanzu bai kai a ce na nema ba daga gwamna to in na sauka kuma in dawo gida a aiki sanata ko in ya yi sanata to anya kujerar shugaban kasa ba da mu za a yi ba kafin ya kai wannan zango kuma mutuwa ta zo mata mala'ika jibril ya ce to kaga wancan mai tare kirare aikin sake ne. ya tara abin da ba zai iya dauka ba tarawa yake kuma burin sai ya dada tarawa sun ma ala juhurin sabirin يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع sun iso wani rami a wani babban wata babban saniya wato tana hitowa daga ramin in ta hito daga ramin gashi matsatse za ta yi kokarin komawa wannan ramin iyawa sai ce masa wannan kuma fa mala'ika jibrilu sai ce hazar rajulu ya takallamu bil kalimatil azima wannan misalin mutum ne musulmi wanda zai saki harshensa ya faɗi magana mai girman gaske sun ma yanzu ma'alaiha sannan daga baya ya yi nadamar wannan magana da ya faɗa da za yi sassuwa an ya sai dai kuma ya riga ya faɗe ta don haka kamar yadda bahaushe yake faɗa magana zaren bunu babu yadda za a yi kamar da wannan abin da ka riga ka faɗa wannan shine misalin mutumin da wato zai rika sake harshensa yana maganganu waɗanda ba su dace ba yake suka suna cikin tafiya sun ma akau alawa fa wajada rihan tayyiban tarija wa rihi wa riha miskin wa sami'a sautan fa qala ya jibril ma hadhihi ar-rihu tayyiba am barida sun iso wani guri suka samu wani kamshi mai daɗi wata iska mai sanyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sauti yace ya jibril menene dalilin wannan wani misali ake bamu ga kuma kamshi da naji mai daɗi shi kuma fa qala sai ce hada sautin janna wannan sauti da ji mai daɗi sautin aljanna ne wannan kamshi da ji, kamshi ne na gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rabbi itini bima wa'adtani ya Allah ka bani abin da kai min alkawari saboda tsananin girman ni'imar aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a lokacin da ake wannan tafiya to duk wannan bayani da muka gabatar na cewar abin da ya auku tsakanin makka zuwa kudu cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko ya ji yana tambaya ga mala'ika jibrilu yana masa bayani wannan bai inganta ba a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a hadisin manzo Allah shine an dauke shi daga makka an kai shi kudus Allah subhanahu wata'ala bai yi wani bayani akan abin da ya auku tsakanin tafiyar da aka yi tsakanin maka zuwa Kudus ba babu ayar alqur'ani babu kuma wani hadisi ingantacce da ya bayani akan haka Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kurakurai insha Allah karatu na gaba za mu yi kokarin mu karasa a taƙaice abin da ya danganci al-Isra wal Mi'raj abin da ke zama wajibi ga kowane musulmi ya yarda da shi saboda samun aqida irin ta ahlus sunna muna yi Allah tabaaraka wa godiya da ya kawo mu rana mai kamar yau ranar da ake tabbatar da cewa kungiyoyin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato kungiyar ta guda biyu Allah madaukaki yayi nufin hadewar su babu shakka wannan wata alama ce babba da take nuna cewa wannan kungiya ana mata fatan tana kan tafiya da kwarai a maimakon tafiya in ta yi tafiya kungiyar ta mace sai kuma tafiyar ta take alama ce da take gwada cewa ana kamanta gaskiya a cikinta muna roƙon Allah ya sa haɗe wannan ta haifar da alkhairi kuma Allah ya kawar da dukkan wani sharri da zai tabbata a cikin wannan haɗewa Allah maɗaukaki kamar yadda ya haɗe kan waɗannan sassa guda biyu na ƙungiyar izala muna roƙonsa tabaraka wa ta'ala ya haɗe kan shugabanninmu na arewa gaba ɗaya ta yadda za su gane arewa tana cikin barazana babu mamaki wata gudunmawa ce Allah ya kawo mana babu mamaki wani taimako ne za mu samu daga Allah domin in ka lura da yanta yanayin arewa yake ciki a wannan lokaci kai kasan cewa muna neman ɗauki wajen Allah sai ga wani babban abin albishir an samu haɗewan wata jama'a wacce take da girma fa'in ko ya haɗe hatta wato yammacin afirka ɗin nan gaba ɗaya don babu shakka ƙungiyar izala ta tafi inda kai tunaninka bai ba bisa kokarin da take yi na karanta da mutane sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tun ko Allah ya kawo mu lokacin da a arewa da za a samu irin wannan haɗuwa? to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa dalilin haɗewanta mu samu hadewan shuwagabanninmu. kuma a wannan dalili muna roƙon Allah mu dauke mana gudunmawa yanda za mu samu ci gaba a arewa da kuma kukuta daga dukkan fitinar da take samu Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya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 haihuwansa na fari ya samu bayan shekara 90 ah, sannan haihuwansa na biyu shi ne yana shekara 94 lokacin matarsa ta sake samun ciki Limamin haƙi ya ce lokacin da matan ta samu ciki ah, an haƙalar lahu inda wafati sai ta ce mar kakkaru bar ke lokacin haihuwa na ya kusa shi malamin ya ce mata ah, sallamta hu ilallah na danka al'amarin cikin kiɗin zuwa ga Allah kada ja'u bi bara'ati min as-sama'i saboda ga sunan yanzu ina ganin su sun taho da sakon na tsira daga sama daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin wannan magana sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya mutu nan take inji al-imam al-hakim yace ga sunan sun taho da sako cewa na tsira wannan shi ne babban albishir da ake wa mutumin da ya samu kyakkyawan karshe albishirin da mala'ika zai kawo maka shi ne ka tsira ka yi sa'an rabuwa da duniya lafiya don babban aiki ka yi sa'an rabuwa da duniya lafiya ga wanda duk yi wannan sa'a ya samu wannan albishir to ko da ga ‘yan uwansa kusa wallahi bai sha'awar kallon kowa duniyar gaba ɗaya bai santa lahiran kaɗai yake sa'awanta haka a wannan lokacin ba abin da mutum ke fata illa maza a amshi ransa ya je ga makomashi wa mata fil wakati ya rasu ranar 28 ga watan zilkeda shekara ta 376 shekara 1056 da suka wuce Allah ya ji ƙarshe al al hakim yana yawaita kawo maganarsa a cikin littafinsa in ka duba siyaru a alamin nubala mujallaji na goma sha shida shafin ɗari uku hamsin da shida zaka ga tarihinsa ibnu hamdan yana cikin almajiran al'imamu ahmad bin hanbal shine ya ce sukarahu tsiyara an karhanta canfi wato canfi makaruhi ne haka za ƙala haka ma wasu suka faɗa ɗin min ashabi Ahmad daga cikin almajiran al Ahmad bin Hanbal suna cewa canfi ba haram ne makaruhi ne don an ce makaruhi kaga ana nufin abin kyama wanda eh, halin bai kai tsanani a ce masa haramun ba amma ibn muflih ya ce kala ibn muflih ibn muflih shine alqabi shamsuddin abu abdullahi muhammad bin muflih yana cikin fitattun almajiran shekul islam ibnu taimiyya. da da su uh, ibn al-qayyim al-jawziya dukkan su almajirai ne ga shekul islam ibn taymiya ibn muflih mun gabatar da bayani akan sa a baya kuma yana da kyau mu dakata nan saboda ina ga lokacin ya ja na so a ce mun kai karshen baje ne hakuri zuwa wani mako Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa da gafarta mana kurakurai da suka auku ba kai